Kamfanin Google ya ce zai gudanar da wani biki a wata mai zuwa a birnin San Francisco inda ake kyauta tsammanin zai fitar da wata sabuwar waya. An sanar da ranar 4 ga watan Oktoba a matsayin ranar da za a gudanar da bikin ta hoton bidiyo na dandalin YouTube. Cikin bidiyon aka nuna akwatin bincike mai kusurwa hudu inda samfar waya sai kuma sauti da ke cewa zo ka ɗauki abin da kake so. hoton bidiyon da bai bayyana sunan wayar ba sai dai ya nuna tambarin google da kowa ya sani na ji a jikin wayar An daɗe ana jita-jitar cewa Google zai ƙirƙiri sabuwar waya ta kansa kafin ƙarshen shekara ta da goma sha shida, kuma an tsammaci wannan biki da kamfanin zai yi a watan Oktoba wanda zai mayar da hankali wajen sanar da wasu sabbin ƙirƙire-ƙirƙire da kamfanin ya yi, ciki har da sabuwar waya da manhajar 4K Chromecast ta yanar gizo. Ana kyautata tsammanin za a kira wayar da suna Pixel da kuma Pixel XL a cewar wani rahoto da aka fitar a farkon watan nan na Android Police. amma babu wani cikakken bayani kan wayar kamar ranar da za ta fito da dai sauransu mai magana da yawon kamfanin google ya ce a yi tsammanin wani abin farin ciki da karfe tara na safe ranar bikin wanda za a fitar ta yanar gizo kai tsaye amma ya iya ci gaba da bayani